bismillahir rahmanir wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya ilimi imani da arziki mai amfani malam da Allah muna neman addu'a da ta musulmi baki ɗaya <clears throat> malam mun siyo kaya amma an tare su a boda ta Nijar da kuma sauran bukatunmu na alkhairi to Allah ya kubuta muku da su idan abin da kuka yi na doka ne mu kuma kun san rufe boda wa zai ce ku taho da kaya ta Nijar mun san ta inda ake biwa da su amma muna addu'a Allah ya kubuta muku da kayan ku ya kuma sa a daidaita a buɗe bodar gaba ɗaya ma a ta mu shige da fice da sauran harkoki na rayuwa da na addini da na zamantakewa wani ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu malam a addini babu wata alaka tsakanin mace da namiji wai matukar ba aure za su yi ba to me hukuncin kamar alakar makaranta haka ma ka faɗa alakar makaranta shi alaka ta kusa da juna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam ara lil mutahabbaini misal zawaj ban ga abin da yafi macen da take son namiji namiji yana son mace ba irin sai aure amma kace ce budurwa ta ce a ta daukar lokaci ko saurayina ne a ta ɗaukan lokaci in dai soyayya ta shiga aka fahimci juna ai dama farko aure ana zuwa ne a samu soyayya ka samu soyayya ta samu soyayyarka daga nan sai kuma a fahimci juna zance ba ana zuwa bane don a dinga shararawa juna ƙarya ana zuwa ne don ka dinga lura da ita tana lura da kai in tana son ta gane fushinka idan ka je zance sai ta ki fitowa kai ta turawa kai ta turawa ta ki fitowa ka kira ta ta kashe ka kira ta ta kashe sai bayan awa ɗaya sai ta fito kuma tana ma yanga in mai fushi ne kai ka buga babur ɗinka ko kekenka ko motarka ka tafi to daga nan ta gane kai ba mijin aure ba ne ko kuma in ka zo sai ta ki kawo maka abin zama ta baka a tsaye ko kuma da macijin roba sai ta jiho maka shi ta ga ko jarumi ne kai ko ba jarumi ba ne ko ta kawo bukatu ta ga in kai mai kyauta ne ko mai rowa ne duk amfanin zuwa zance kenan ai ta gwada halaye ka san wa za ka auro ita ma tana gwada ka da wasu halaye wa za ta aura ta taimaka jarabawa ka san jaraba take taimaka ba kai ma ba ta san jaraba kake taimata ba kana ta lura da halinta kana ta lura da halinta wata ran kawai sai ka ce mata gana kofar gidanku ba tare da ka gaya mata ba don ka same ta cikin ƙazanta kaga cewa tsaftar nan da take take fito maka da shi haka take zama kullum ko ko sai za ka zo tun safe ai ta wanka ai ta goje kaushi duk waɗannan abubuwan su ake duba shi yasa jabir yake cewa makalewa ma nake yi ne a jikin bishiya ina hango yarinyar da zan aura ba tare da ta sani ba dan ta san kana ganin ta tafiyar da za ta yi maka daban Eh, eh, abin nan shigar da za ta yi daban ta san za a ganta amma ta san ba za a ganta ba in sha sha ce sai ka ta can tana ta bazar bazar ɗinta amma da an ce ga sauran ki na ta ta haba haba ya ta gyaggyara kaga ashe sai ka san mai bazar bazar za ka auro sai ta ga mutum take gyara bazar bazar ɗin to duk waɗannan alaƙa ɗin kenan ta aure amma alaƙa ta makaranta ai dama a ƙa'ida ta musulunci so ake a raba makarantar mata daban a raba makarantar maza daban in aka yi haka mazan sun fi kokari matan sun fi kokari so da alaƙar soyayya ba za ta shiga ta lalata karatun ba a makaranta za ka ga ba aure za a ba amma an kama soyayya daga nan sai ka ga soyayyar ta ɗauke mata hankali kai ma ta ɗauke maka hankali kai baka tsaya ka yi karatun arziki ba ita bata tsaya ta yi karatun arziki ba ce ku gama makarantar ba ku fita da sakamako mai kyau ba kuma da ka gama duk wannan wahala da ita a makaranta shekara biyar ko shida da wani late kwama ya zo da dama eh, da kai misali dama ba karatun ma baka gama balle ka kama sana'a ko ka kama aiki ko kai abin nan ka gama karatun ma sai aure NYC za ka ana baka dubu talatin da shida ko da bakwai da uku don an baka a shekara ɗayan ka haɗa su nawa sun kai ɗari hudu to a an ba wai ma baka kashe ba in ma baka kashe ba gaba ɗaya ba su wuce ɗari hudu ko ba zai ma aure ba to yaushe za a auren in ka samu aikin shekarar farko abin da za a fara baka nawa ne labullo ake fara ba mutum ba zai wuce dubu hamsin ba to dubu hamsin na shekara nawa kenan in baka ci komai baka sha komai ba ɗari shida ɗari shida to ɗari shida sai ka shekara goma za ka haɗa miliyan shida a haka to miliyan shida zai ma aure in baka cin komai kenan miliyan shida zai ma aure Oh. abin mamaki kuna ji sai ka ce ba gini in ba gini za ta yi ma amma dai da gini na gama akwai matsala in ku haya za ka kama 3 bedroom <laughs> don maka yi 3 bedroom ba ina naka ina nata ina na kannanta da baki masu zuwa ka gani in 3 bedroom ne akalla 2.5 miliyan ake ba da shi mai kyau kuma ba komai a ciki kai za ka sa ac kai za ka sa fanka kai za ka sa abubuwa sai ka sai dan karamin inji sai ka hada sola <laughs> gidan dan boko <laughs> sai ka ga abokanka da suke hadawa da kasuwanci abokanka da suka haɗa karatu da kasuwanci sai ga tuni sun yi aure har sun sami yaya biyu ko uku kana nan kana lissafin doke rano sai na gama karatu to gama karatu kai me ka gama karatu sai ka samu aiki in ka samu aiki sai ka tara kuɗi in ka tara kuɗi sai in baka ci kasha ba wannan fa lissafin da muka yi fa akan baka cin komai ne har shekara goma baka shan komai baka ɗinki baka komai baka zancen ma baka zuwa balle ka bada kuɗin zance sannan ne fa miliyan shidan za ta taru to in fili ka siya ka fara dan gini dan tube drum da za ka yi a gidan to kai ma ka san miliyan shidan za ta tafi a nan suna ka shi yaudarar kaka kake cewa sai na gama makaranta zan yi aure kawai malam ka hada da sana'a duk abokanka sai ka ga wanda suke kasuwanci sai ka ga duk sun yi aure an baka ka tafi arba'in mala abokinmu ne idan ya zo da abinci idan ya ga zamu ci sai ya tofa ya yawa a kai <laughs> eh wato ka tuna min da wannan muna yara akwai wani abokinmu da yake da wannan da ya hango ka da ya hango ka sai aka da shi kuma akwai wani shi kuma cikin abokan namu ko ka tofa miyan wallahi sai ya ci <laughs> amma duk masu kyankyami ko me yake ci da an hango a ce la yan musu ya ka kenan ya kaban masa abinsa shi ko wani sai ce shi ma sai zo sai aka sai ta tufa ya bani mu ci tare da miyanka a ciki da mi wani a ciki <laughs> ina ɗauka an daina wannan yanzu ai an waye yanzu an daina wannan ta ce ai wannan ya ce a malam ina neman addu'arka da ta ɗalibai akan jarabawa Allah ya mai da malin gida lafiya to Allah ya yi jaraba jarabawa ta karatu ko jaraba ta rayuwa to kowace ce dai kowace ce Allah ya kawo sauki Allah ya yi damuwa duka to muna addu'a da fatan alheri ga kowa Allah ya tabbata mana da alheri ya amsa bukatunmu ya yi mana dukkan damuwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk